kashe mutuwa. A yi nan dalilin da ya sa ka gana ɗan jira a nan, saboda ina son sai tara ta yi sana nake son na fita. Malam Shehu kwaye magantu. Ayya, lallai kam, mu zama ya kama a unguwa. Kai, amma aikuwa sai da ka makara don ka kawo ta tara nan. Don zan iya tunawa har wajen goma fa kana nan. Haba anya kuwa, sha ɗaya ma fa a zariya ta mini. Tara saura kaɗan na bar wajen nan. Ikon Allah, to gaskiya kaina ya juye, lallai ashe tun kan tara ka wuce. To ko garin ya ɗan yi lilimi ne a haka shi ya sa na manta, aha ba babu wani lilimi, ko dai shekaran jiya kake nufi, a ranar ne muka jima da su awwal a nan. I e, kwarai kuwa kwarai kuwa, awwal na wajen da kuma malam Isa, dan jiya kwata-kwata baka zauna a nan ba. Muna nan zaune ni da awwalu muka ga motar 'yan sanda ta zo sun tafi da kai. Allah sa dai lafiya dai ko? Abdullahi ya ƙara jin daɗi yadda al'amarinsa ke tafiya daidai ca yake. Au, jiya ko? Wallahi uwar ɗaki ta ce ta rasu. Shi ne ake ta tuhuman yaranta. Dalilin da ya sa jiya da rana ma kaga mun fita ni da matata. Mun je kura ne wajen mahaifina. Don su taya ni da addu'a saboda irin wannan sabgogin sai ka nutse a ciki. To Allah na tuba ni da ba ma na gari abin ya faru? Ikon Allah, kai ka ci wata masifa irin wannan. Irin wannan masifa ce zaka ji ana cewa mutum bai ji ba bai gani ba ya afka ciki. Abdullahi Allah ya tsare ka. ya fitar da ku daga cikin wannan jarabawar Ka yi haƙuri jarabawa ce insha Allahu yanzu ma kura zan wuce wajen mahaifina domin ya kwantar min da hankali dan wallahi baka je da nake ji na ba ayya Allah sarki ni ai na zaci a katsina kake ashe mutumin kura ne kai katsina fa ina a kura nake na dai zauna a katsina da jimawa Allah sarki Allah ya rufa asiri ka ji Abdullahi daga ka yi masa lissafi ya sallame shi sannan ya bar wajen Abdullahi lai kuwa ya ɗan yi murmushi domin ya san ya gama da kowa a cikin layinsu. Wannan bayanin duk wani wanda ya san shi sai ya labarta musu don haka ya nufi gidansa kai tsaye. A tsakanin kwanaki goma da gabatar da Abdullahi a police station babu wanda ya zauna wala CP Usman ko kuma kwamishina Maudi. Kowa ya bazama bincike akan yacce za a tona asirin Abdullahi. Kwamishina Maudi ya samu haɗin kan bala don ya ziyarci station Haka kwamishina Usman ya samu haɗin kan matarsa don ita ma ta ziyarce su. Duka wannan abu a ranar ya tabbata a cikin police station. Da fatan dai Hajiya Binta bata saba mana dokar sanar da mijinta gayyatar da muka yi mata ba. Kuma fatan dai Hajiya Binta za ta ba mu haɗin kai wajen gano mai laifi. Sannan a hankali Binta ta ɗaga kai cikin jinjinawa kana ta ce, Insha Allahu, dukkanin abin da na sani daga ɓangare na ba zai gagara na sanar da ku ba. sannan hankali cp usman da ke can gefe ya jinjina kai ya dubi mai tuhumar ta ta mace yar uwarta sai inspector kamal a gefenta cp mauda na zaune ya hakimci akan babbar kujera kallon binta kawai yake yi ko kiftawa bai ya yi mamakin dauriyarta da nuna namijin ƙoƙarinta muryarta sawayenta babu waɗanda suke rawa ta kasance ita ma tamkar ma'aikaciya a wajensu tun fil azal babu shakka ta yi namijin ƙoƙari abin a buga a jarida. Maryama mai matsayin ɗaya da na Kamal wacce kuma ta goge a fannin yin tambayoyi wajen masu laifi. Muskutawa ta yi kana ta ce, Yaya sunan asalin mijinki? Babu wani shakka binta ta ce, Sunan shi Abdullahi Sani Sa'id, ɗan wata jiha ne, ɗan jihar Kano ne, haifaffen kura. ya taɓa sanar da ke menene musabbabin kawo shi cikin gari eh kwarai kuwa ya zo almajiranci a wace makaranta kenan sai ta shiru ta ɗan ji faɗuwar gaba amma sai ta dake gaskiya dai bai taɓa sanar da ni makarantar da ya yi almajiranci ba sai dai dukkanin alamu a mandawar ya yi domin a mandawar zan ce ya ƙuruciyarsa Dan ya sha kai ni gidan wata mata a matsayin uwar ɗakinsa a can baya Gabaki ɗaya su duka 'yan sandan suka yi ajiyar zuciya a tare gami da gyara zama. Sifi Usman ya kalli Maryama don ya ƙara mata ƙaimi wajen yin zafafan tambayoyi ga Binta. Binta, a wani yanayi kuka haɗu da shi Abdullahi? Sai Binta ta yi sororo. domin ba su taɓo wannan fanni ba a lokacin da yake tsara mata komai nashi, don haka sai ta yanke shawarar ta sanar da shi haƙiƙanin da ta sani. Mun haɗu da Abdullahi ne a lokacin da ina jami'ar Bayero ta Kano a shekara ta da ɗaya. Kenan shi ma ɗalibi ne? Sai ta ɗaga kai sannan ta ɗora da cewa, eh ɗalibi ne, don a tare muka kammala karatun duk kuma a wannan shekarar muka yi aure. To me kuka karanta? Education Psychology. Gaba ɗaya suka haɗa idanuwa susu duka cikin neman ƙarin bayani. Kwamishina yi mata wata inkiya akan ta ci gaba daga inda take. Digiri ne kuka yi ko kuma diploma? A'a, diploma muka yi. Abin da binta ta sanar da su kenan kai tsaye. Daga alama fuskar CP Usman babu nasara. Don haka sai ya miƙe daga inda yake zaune, ya dawo kujerar gefen da Maryama ke zaune ya zauna. Sannan a hankali kuma ya dubi binta kana ya ce, Wace alaƙa ce da shi a Katsina, da ya sa muryarsa da kuma ma'amalarsa ke shige da mutanen Katsina. Mai sauraron Salbas ta shiga rudu a lokaci guda sannan a wannan karan sai ta zaɓi abin da Abdullahi ya sanar da ita. Kin ga, yau sannan kuma binta, idan sun yi miki tambaya kin ruɗe, to ki sanar da su baki sani ba. Idan kuma da ƙarin bayanin da ya zo kwanyarki, kya iya faɗa musu. Abin da ta tuna ga mijinta kenan, sai ta yi murmushi kana ta ce, To ku kenan da kuke jami'an tsaro kuka gane hakan, amma ni ba zan ma iya tantance maka ɗan Katsina da ɗan Kano ba. Mutum ɗaya nake ganewa, ‘yan Sakkwato, ta so ta ba su dariya, amma sai suka ɗaura fuska. kenan ba shi da alaƙa da katsina sai ta ƙara ajiyar zuciya ta rasa abin cewa sai ta tuno a lokacin da yake ba ta labarin yadda suka yi da mai kanti ya sanar da su ya yi zaman katsina ƙwarai ma kuwa ya sha bani labarin katsina har nake tambayarsa ta yaya ya san garin sosai haka sai ya ce ai ya zauna a lokacin da wani ɗan uwansa mai aiki irin naku don a lokacin ya ce ya ɗauke shi ne don zaman ɗaki sai dai ya ce akalla za su kai shekara goma sha biyar kuma ba su jima ba aka ƙara yi wa ɗan uwan nasa transfer zuwa Delta a can kudu shi kuma ya ce ba zai shiga garin Inyamurai ba sai ya ci gaba da zama a Kano. Jami'ar wato Maryama tana ƙoƙarin ta ƙara afka mata da tambayoyi sai ku sifi ya dakatar da ita. Shi ke na malama binta, kin gama mana aiki, ine miki fatan alkhairi mun gode da kika bamu da kika bamu lokacinki kuma kika amsa mana dukkanin tambayar da muka yi miki. Ki gaida gida. Maryam, raka ta waje. sannan hankali binta ta miƙe na gode Allah ya baku nasara akan aikinku amin amin abin da sifi ya ambata da sauri kenan sai kuma ya dubi binta ya ce yauwa mun gode kwarai sannan ta bi bayan maryama suka fice daga wajen kwamishina maudaye na can a makure kansa a ƙasa jin abin yake tattaunawa kawai yake yi bai ko ɗago ya kalli binta ba sai da ta fita sannan ya ɗago kai a lokacin da CP Usman ke karasowa inda yake. Gaskiya mu zargi wani abokina, wannan mutumin kwata-kwata bai da alaka da zargin da muke yi masa. Daga haka CP Usman ya dafa ka kafaɗarsa ya ce, Kaga, kada fa gwiwa ka tai sanyi, haba abokina, bari a shigo da bala, mu ji nashi bayanan. Ina ganin kamar wa. Jin shigowar da aka yi ya datse masa baki, ya kasa ci gaba da maganar, bala ne da Maryama, tare kuma da Inspector Kamal a bayan shi. sai kuma zumuzu yake da idanuwa ɗan lukuti ne mai matsakaicin haske yana da manyan idanuwa don haka ne aka yi saurin gano razanar da ya yi sannan a hankali suka nuna masa kujera ya zauna sannan ne cp usman da cp maude suka bar wajen tamkar dama ba don su ya zo ba maryam da kamal suka sa shi gaba tare da tarin abin rubutu a gaban inspector kamal maryam ce ta ɗan murmusa ko da matsala ne Bala da yake kallon can sashin su sifi sai ya dawo da kansa gare ta ya haɗi yawu kana ya ce a'a babu wata matsala. Sai Maryama ta yi murmushi kana ta ce to malam Bala sai ka kwantar da hankalinka domin ka samu ka amsa mana tambayoyin da za mu yi maka. Insha Allahu, insha Allahu. Ya faɗa ta da zunkuɗawa baya don ya zamo ya kusa rikitowa ƙasa. Menene ma cikakken sunanka? Ni sunana Balaraba Sa'idu. an kashe mutuwa. To anan zan tsaya ta cikin ƙayataccen shirinmu na muryata. inda nake karanto muku mashahurin littafin nan mai suna an kashe mutuwa wanda Abdulsalam Batura da tallafi na ya wallafa. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai ku yi comment ta comment section ta ƙayatacce mu mai suna Fresh Arewa TV da ke kan YouTube channel. Ku yi subscribe kana ku danna alamun ƙararrawa don samun ƙayatattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Maganin hawan jini ce kyauta an kashe mutuwa. Ni naku a kullum ambasada Abdullahi Muhammad Salbas nake cewa maɗa shiri na gaba cikin littafin an kashe mutuwa. Na bar ku lafiya. An kashe mutuwa.